makaranta da godiya ce ko dai ba matsala a'a ba wani matsala to in har akwai wata matsala ko kika fuskanci wata matsala ki kokari ki sanar da ni kar ki yadda ki ta san mu warware matsalar ki da kanki har ya kora ki zuwa zubar da mutuncin ciki. ba zai faru ba kuma insha Allah ma Allah zai kare ni daga duk wani abin Allah wadai to amin Allah ya sa haka Allah ya tsare ki daga aikata wani abu na affafiran amin amin Allah ya shiga cikin. bala na'am dadi kana da daga karatunka kuma ka sani da zaran ka kammala karatu magana ta gaba sai maganar aure amma har yanzu baka kawo ta yarinya ka ce ga matar da zaka aura ba zan kawo kwanan nan idan ma baka kawo ba ni zan kawo maka domin akwai 'yan mata da yawa a ko'ina to momi ya za ki san wacce nake so a cikinsu ani ina ganin ni ya fi dacewa in zaɓo matar da nake so da kaina to idan na zaɓo ka ce ba ka so ai ko kin san zan ce ba na so bala mahaifiyarka ta zaɓo ka budurwa ya kamata ka je ganta ba zan ganta ba me yasa to waye ba ta damar ta zai nemo min matar da zan aura ko rigar da zan sa ni da kaina nake zuwa zaɓo wanda nake so in sa ni ce waye bani daman zaɓa maka budurwa yanzu har kana ganin ba ni da cancantar zaɓa maka matar aure? Mami, hmm. magana ta gaskiya wannan magana da take tsohon yayi ne. Gaba ɗaya yanzu an daina irin wannan abu. Saboda haka, kar ma ki fara abin da za ki zo ba za ki iya ƙara shi ba. Malam, da ka kammala makarantarka idan ba kawo mata aure ba, wacce da ma'aikiyarka ta zaɓa maka, za ka aure ta. zan ma kawo amma ko da a ce ban kawo ba dadi ai ba a yi min auren dole ba ko ko bai daidai ba za a yi maka in dai kai saki to shi dai dadi ni zan tafi makaranta da ikon isasshe mai yi mana isa kina tafiya a ƙasa kafafunki suna ɗiban ƙura kowane namiji yana kallon tafiyar ki mai ɗan karan tsada na ɗauka rannan na nuna maka ba na son maza suna bibiya to ai baki gaya zuciyata ba kuma ita take turo ni umarninta nake bi nake kasa nisantar ki to ka gaya wa zuciyar ina da dokoki waɗanda ba na son ana karya su. ke ya kamata ki faɗa ma zuciyar ta ko ta ji dan ni kaina bana jin daɗin ta na turo ni gurin da ba a buƙata ta idan na ba abin da ya ɓata ma rai to ka ɗauka laifin kai domin ko kai ka takura abin da zai ɓata min rai shi zan so ki faɗa ko zuciya ta ta ji zafi ta kyale ki kin ga kin wulakanta mu wulakanci ai ni bana wulakanci amma fa ban ce ba zan iya yi ba idan har tura ta kai ni ba ba dun bana so ranki ya ɓaci ba to da na tura ki har bango to amma ba zan gafarta wa kaina ba idan har na sa zuciyarki ta yi abin da bai dace ba idan ba za ki damu ba zan so in karasa da ki don yar tazaran da ke tsakanin nan da class za ta iya sawa jikinki ma'abociyar hutawa ta gaji na gode amma don allah don annabi ka yi haƙuri ka daina juna da mu. to shikenan barin kashe mota sai da raka ki da kafa ko oh my god wai kai wani irin mutum ne baki kuma ba haushe dan Allah ka daina bina ta karbi da ni zan tafi amma sai kin yafe mu ai ba kamar laifi ba na saka kin yi tsaki mana kuma na tabbata da cewa baki taba yi ba yauwa to na wanke kaina bye bye sai an jima bai dace da ke ba ki mai da hannun kyauta ba ki sani cewa ba na biya ba ne don na tanin ba ku da shi a'a na biya ne kawai don biyayya ga ta, mai yi min umarni in yi nake don Allah ki ɗauki kuɗin nan bai kamata ki mayar min da kuɗin mutum da na riga na bayar Allah ki nusar da ita rashin dacewar yin yana da kyau ki girmama zaɓin da yana a cikin dukkan ni ba na son cin bashi san mutum Kin san mutum duk sanda yawa ma kyautar tunani yake da kai ma za ka yi shi ba na taɓa tsammanin kyautatawa a wurin ki anyway ba zan takura miki ba idan ba kya buƙatar amma ki sani za ki ɓata ran wanda ba zai taɓa iya bata miki ranki ba. Da kyau ta kuma da kar yi ne a kan abin da bai yi ba ka nuna bashi. Ya za in biki bashi? Hakin fi karɓar abin ki bashi. Da san baki, na sani ko iya kun shi ne, san na da kuɗi kuwa. Ai ko iya kuɗi na kenan. Babu da domin na fatar da su ta hanyar da ya dace ga wadda ta dace kuma lokacin da ya dace ke ko zuciya ta kika sace idan har na gane ke ci zan ce a bar miki dan kin dace saboda ki kyakkyawa ce ballantana wasu 'yan canji wanda ko sace min su ba ce bai dace da kewa ki kebe a gefe ke kadai kina karatu ina kawar ki ta tafi koyon sallah. oh i'm sorry assalamu alaikum um, idan ba za ki damu ba maryama me zai ana ki rufe littafin nan ina son yi magana da ke. Me zai hana ka bari sai a wani lokacin da bana Yanzu ne lokacin da ya fi dacewa. Ki taimake ni ki rufe don ki saurari abin da zan faɗa. Ina sauraron ka, ta fatan ba za ka ci da yawa a cikin lokacin da ba zai wuce awa biyu ba ka gida. damu kai kullum lokacin ka na wasa ne banda yau domin yau maryama ina fata zai zama mabuɗin wani tarihi a cikin rayuwata yau zan bayyana miki abin da daɗe a cikin zuciyata ina boyewa saboda kina bani tsoro a matsayinki na gwanar tsare gida maryama idanuwa sun ganki kuma zuciya ta san cewa ne sun danki ta gina muhalli a cikinta ta keɓe shi ta ce naki kullum tana a zazzalata akan in gaito ki ki shige ta maryama idan baki zo kin cika gurbin da ke cikin zuciyata to haka zai kasance a matsayin gurbi har abada me kake nufi a dan ba ka amsa a gajarci ina nufin ina son ki ki taimake ni dan Allah ki so ba soyayya na zo yi shi yasa na dinga kau da kai daga alamomin da ka dinga nuna tun kafin ka zo kafar ta aiki don na san ba zan so ka ba kuma ba zan so kowa ba abin ta kai ce watakila a gare ka na sani ba soyayya ta kawo ki ba kuma ni ma ba soyayya ta kawo ni makaranta ba amma ina so ki sani mutum ba zai taɓa rayuwa ba tare da soyayya ba